الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة متسادوة أولنا رانا تأكو رمضان a wannan shekara ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda wannan rana ta yi daidai da ranar 19 ga watan biyar shekara ta 2018 ta miladiya yau majalisi na uku kenan da muke yi na tafsirin alkur'ani a wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari kariya da tsari da albarka da sauran garuruwan musulmi yau za mu tashi aya ta 97 a cikin tafsirin suratul isra in allah ya so sannan za mu amsa tambaya kamar yadda muka saba wannan ya ce allah ya kara malin lafiya da imani amin tambaya ta ita ce ina son malin ya mun bayani akan adadin yawan jinin da idan ya taɓa tufafi zai hana a yi sallah da shi E, shi jini a wato najasa ne saboda a nasi da saboda nassin hadisin asma bintu umais wadda ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewar idan jinin ɗaya daga cikinmu ya taɓa jinin haila ya taɓa jikin ɗaya daga cikinmu yaya za ta yi shi ne ya ce ta ƙurusuhu summa ta ƙurusuhu bilma a wata riwayar watan bahuhu sun matu fihi wato ta kankare shi da farcanta sannan ta cuccuɗa shi da ruwa sannan ta zuba ruwa a kai sannan ta yi sallah a kai wato ta yi ɗauraya sau da aka wannan shi ne asali da malamai suka ɗauki cewa jini yana daga cikin wato najasa da kuma faɗin allah ta'ala a cikin alkur'ani ƙulla a judu fi ma'un ilayya muharraman ala ta'imin ya fa'amuhu illa an ya kuna mai maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis idan aka dauki innahu yana komawa ya zuwa ga jinsin waɗannan abubuwa guda uku wato da mushe da naman alkhinzir da jini dukkaninsu Allah ya nasi da cewa fa innahu rijis ma'ana najasa ne rijis dauda shine najasa kun ga wannan nasi ne amma kasancewar waɗansu suna hujja da cewar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi sallah a cikin jinin jikinsu yayin da suke yaƙi wannan hukuncin larura daban ne amma asali in ba da larura ba idan jini ya taɓa jikin mutum sai ba zai yi sallah da wannan tufar ba shi yasa ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mace ne istihaba da kan cewa ta rinka a wato tasaffiri bi wato ta tare jinin da tufa don kada da rinka tana sallah yana zuba a jikinta duk wannan asali ne na nuna tsarkaka tsarkake jiki daga jini daga kowane iri ne to sai dai malamai sun yi ijima'i. da cewa qadrul baghlatil wato qadrul dirhamil baghli gwargwadon abin suke ce masisi shine taban da ke da ke jikin kafar jaki ko alfadari wannan taban da ake gani an gane shi ko a kafar jaki shine ake kaddara shi da kamar sisi yanzu ba kusan sisi ba da sisi da kwabo a ba kusan sisi ba wara ba kusan sisi ba tun 1972 ba aka daina sisi to sai dai wanda suka je gidan mutan da suka je amma dai ku yi amfani da shi yawanci zan kusan saba'in kashi cikin dari ba shi amfani da shi ba saboda lokacin da ake amfani da shi نعم eh. ah. sisi da kobo 1972 da aka koma naira da kobo aka bar fan aka dina amfani da su eh, kuna faɗan kwandala ne to an muhim da kun gane shi ko kun gane wannan mai kadaru to wannan mai kadaru an yi afuwa a kansa likidarun wannan na jini an yi afuwa a kansa bi ma'ana idan mutum ya yi sallah da wannan gwargwadon na jini ba sai ya sake sallarsa ba ba sai ya sake tsallarsa ba wato ko da ya sani ya manta ya yi ko kuma ko da ya sani bai samu damar wankewa ba ya yi sallar a haka amma idan ya fi haka to idan mantuwa ya yi to idan yayin da ya tuna in lokacin sallar bai fita ba sai ya rama sallah a bisa asalin imam malik na alfaba fil waqt ramuwar sallah matsayin lokacin ta bai fita ba wato abin da ya zama cewar bacin sallah bai bayyana ta dukkan fuska ba imam malik yakan ce mutum ya maimaita sallah saboda ya zama a matsawar lokacin ta bai fita ba don ya zama to yayi ta ta fuskar da zai zama to babu wani shakka a cikin ta saboda ka gwargwadon shine wannan wanda akai afuwa a kansa to waɗansu suna kiyasinsa daga dukkan jinsin najasa wanda yake da alaka da jini shine kamar ruwan ciwo amma banda najasa wadda take ba da alaka da jini kamar bawani shi bawani komai kankantar najasarsa bai afuwa a kansa bai afuwa a kansa ba mutum ba zai yi sallah da shi ba tare da yawanci ba saboda a nassan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yace la yastanzihu min bawlihi baya tsarkake kansa daga bawalinsa to da shi bawali kuma yankantarsa ana tsarka wato ana tsarki da gare shi Allahumma illa abinda aka yi rufsa a kai na bawalin yaro wanda yake ake bashi nono bai riga an yaye shi yana cin abinci ba shi kan an yi rangwame kan a yayyafa ruwa ba sai an wanke an cuɗa ba amma dukkan sauran bawani sai an wanke shi an cuɗa shi komai ƙanƙantarsa amma da jini da abin da yake da dangantaka da jini shine kamar ruwan ciwo to shi an yi afuwa akan wannan gwargwado na wato kamar mikidarin sisi wanda wannan ijma'i ne wanda da yawa daga cikin malamai sun yi nakalinsa amma babu nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake sarihi wanda aka bayyano illa hadisai waɗanda suke basu inganta ba sai dai waɗannan hadisai saboda ganin cewar saboda wannan ijma'i da malamai suka yi nakali ya zamanto madogaro wannan ijma'i shine waɗannan hadisai waɗanda suke akwai magana a kan inganci su amma mahallin ijma'i ne cewa gwargwadon wannan nafi an yi afuwa a kansa na'am bawali idan ya bushe idan dai akwai alama ta dole sai an wani ko idan an san cewar akwai bawali a wajen dole sai an wani bushewar bawali baya mayar da shi da tafi Allahumma illa duwar kasa a kasa idan ya zama to an yi bawali a waje ba a riga an zuba ruwa ba har ya zama to da iska da bugun rana ya kawar da kamarsa ba warin ba alamar ba ma sanin an yi bawari a wajen to wannan babu laifi da an yi a wajen amma idan aka gani yayin da yayin da aka yi bawari wajibi ne a zubarwa domin da kayan shi ya bushe zai fitar da shi daga najasa da lokacin da ba ba kauye ya zo ya fitsari a gefen masallaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fitsari shi zai bushe amma sai ya ce a kawo katuwar guga ta ruwa a saura shi bayan ba a rawa ba wannan asali ne na kan cewar mai kasa ba ta canzuwa da su ke a wato da ta canza ta na na'am mun yi ba'adi a cikin sallah to da aka zo yi ba a kunna lati ga ba waɗansu ba sani ba waɗansu sun tashi sun tafi ita su da ba'adi ana rama ta in dai ba a riga an nisa da wajen da ake sallah ba saboda haka waɗanda ba su samu sun yi ba sai su waɗanda kuma suka yi jira ɗaya tare da liman suka yi sallama ba a su ba sai ta saboda haka sai su sake yin wata ba'adin za su ga san أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتد ومن فلن تجد لهم أولياء من دونه ونعذرهم يوم القيامة على رسولهم عميا وبكما وثم مأواهم جهنم كلما uh, ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما قضت زدناهم سعيرا الله يشكركما وان في الله يشريك شيء وان شيني شيني ainihin shirye wa man yudlil wanda kuma Allah ya fatar da shi falan tafi da lahun auliya ba za ka samun musu majibinta ba wato su ne waɗanda za su yi musu lamunin shirya kuma waɗanda yake za su ɗauki alkawarin kare su daga cutar da ƙasa yake kawo min duni ba za ka samu ba za ka samu majibinta a gare su ba min dunihi ba Allah ba ba shi ba wa nashuruhum yawmal qiyamah kuma mu za mu tasar da su za mu haɗa su mu tashe su mu tattara su ranar alkiyama ala wujuhi za mu tashe su akan fuskokinsu umyan suna makafi ba sa gani wa bukman suna bebaye ba sa magana wa sunan suna wa ne ba sa ji mahawahun jahannam makomarsu ita ce wutar jahannam kullama qabat ko yaushe sanyin ta ya rabu ko yaushe radadin zafin ta ya rabu a cikin su idina musaiba sai mu fara musu kuna kan kunar kan zafin gidansa harshen mutan ko yaushe ya ci zafin sa yi sauki a cikin su sai Allah ya ƙara ma harshen zafin su wannan irtiƙari ne wani mataki ne na rarrashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar a ce adafin da aka yi wa manya ya illa a ce manya ya ba dan a nuna cewar yayin da Allah yake ulka fa billahi shadida Allah ya isa mai shaida a gare a tsakani na a kan cewar ni manzo da Allah kuma shi Allah shi ne mai san mai cikakken sani da sa mai gani a gare to kuma duk wanda Allah ya shirya shi ne shi ne yi wancan ayar ta farko ban abu ne da rarraki a gare in kare kaka to Allah ta ce Allah ya ta ce da kan ta kuma ba su shirya ba da ka ta farkar da ka wanda Allah ya shirya shi ne shirya kar ka hankalin ka kan wannan to a cikin wannan kuga ya nuna irin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kulawar Allah gare shi da lura da al'amarsa yadda yake hakuntar da shi akan abin da yake samunsa na wato izaya na ɓaci da bakin da bakin rai saboda Allah ta'ala ya san kokarin annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiyarsa da sa kan ya janyo hankulan mutane da nasiharsa gare shi da kwaɗayinsa kan mutane su zo su tafi da sakonsa shi yasa sai Allah ya yi hakurkutar da shi da kada ya damu don ba su da ba to kuma wannan Allah ta'ala ya ce wani yadda Allah ko huwa al-muhtadi muhtadi haka Qur'ani suka karanta ta kuma a cikin masani ba a sanya ta da ya ba asali al-muhtadi asali kalmar kenan al-manqus dan daga intada yahtadi ismul fa'il din sai zamanto muhtadi da ya to amma saboda nauyin ta a harshe a lugal a wata a wata lugar ta larabawa suna shafewa sai ce al-muhtadi al-muhtadi domin ya nuna kan cewa al-muhtadi din ake nufi kuma yawancin qurra'u haka suka karanta ta waslan hatta nafi'u haka ya karanta ta wa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil in a wasl amma in a tsaiwa ne sai suka kawo yaɗin shi yasa masu rubutun mushaf sun san anan sukan rubuta yaɗin da ja da jan harafi dan a nuna cewar ba a cikin asalin mushaful usmani yake ba ana kawo shi ne domin ka'idar karatu kawai ba don haka yake a cikin rubutaccen alkur'ani ba sai a kawo shi da ja da jan harafi a ce fahuwan muhtadi wa man fahuwan muhtadi idan aka yi tsayawa waqfan amma an aka wajen wasulan to kusan duk a sun karanta shi haka ba tare da yaɗin ba wa man lahu fahuwan muhtadi wa man yudlil amma kaga a can suratul arab sai zo da yaɗin. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون a cikin suratul araf sai yazo da yadin domin ya nuna kan cewar wato luga ce yadda larabawa suke faɗa ne domin kuma alqur'ani balarabe ne yazo da yaran su waɗansu su ce almuhtadi waɗansu su ce almuhtadi to kuma yace falan tajida lahum awliya ba za ka samu wato majibunta ba al-awliya jam'u wali wato ba za ka samu waliyai majibinta gare su ba wannan abin da ake ce ma muqabalatul jam'i bil jam'i wato ba za ka samun ma kowane ɗaya daga cikin su waliyi ba kuma kamar yadda ba za ka samun musu gabaki ɗayan su in sun haɗu ka samun musu waliyi ba saboda haka waliyin farko ba shine irin waliyi na biyu ba majibinci na farko shine majibin mataimaki ga kowane ɗaya daga cikin su ba wato kowane ɗaya daga cikin su ba shi da mataimaki in sun taru ga baki daya ba su da mataimaki to wannan shine ɗabi'ar duk wanda Allah ya batar wanda Allah ya batar shi shi kadai ba shi da wanda zai kare shi ba shi da wanda zai zamanto gatansa haka zalika da za su taru ga baki daya ba su da wanda zai zamanto gatansu wannan shine wato akibar a bata to wannan ayar bayan rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ta tabbatar da wata haƙiƙa guda ɗaya shine duk wanda ya shirya yana shirya ne da nufin Allah ba da ƙarfinsa bane ba da ikonsa ba kuma sadar wato abinda ba abinda yake sa mutane su imani ko kada su imani wato dacewa ne daga Allah saboda haka mutum ya nemi dacewa daga wajen Allah sai dai kamar yadda duk abinda Allah yake yi kamar yadda yake komai yin Allah ne to amma Allah ya sanya sababi da ayyukansa kamar yadda arziki Allah ne yake bayarwa amma Allah ya sanya sababi hanyar da ake samun arziki ka tashi ka nema sai Allah ya ba Allah ya sanya cin abinci shine maganin yunwa haɓa za ka zauna ka ce yunwa za ta tafi don Allah ne yake ciyarwa ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin hadisul qudsi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'ikum dukkanin ku wata ne sai wanda na ciyar ku nemi in ciyar da ku sai in ciyar da ku to ka zo ka ce ai ina ta Allah ka ciyar da ni Allah ka ciyar da ni ka zauna baka tashi ka je ka dauki abinci ka ci ba sai ka ce Allah zai ciyar da kai to wannan sabani hikimar Allah ne komai Allah ya sa masa sababi to haka ita ma shari'a Allah shine yake ba da shari'a babu wanda yake da ikon ya ba da shari'a sai Allah amma Allah ya sanya mata sababi hanyar da ake samun ta shine ta hanyar tadabburi a cikin ayoyin Allah da neman shiriyar inda Allah ya ajiye ta shine wato ka je ka karba ayoyin annabawa ka yi ta dabburi ka yi tunani menene muskilan waɗanda ba su shirya ba daga cikin shi? Shin sun yi mukabara sun ga ayar sun isi tunani a kanta. suka ce kawai ko ma mun gani ko mecece ba za mu imani ba ko ka yi wa'azin kamar yadda mutanen annabi hud suka ce sawa'un alaina awa akta amla sawa'un alaina awa takun daidai ne a wajenmu ko kai wa'azin ko baka zama to cikin masu wa'azin ba wato ba za su yi imani ba to haka wanda ya rufe zuciyarsa a haka ya rufe hanyar da ake samun shirya amma wanda ya buɗe ma kansa hanyar neman shirya shi ne zai je ya saurara sauraro ba na sauraro dan ka ji menene a cikinsa na cuta da warwara ba menene a cikinsa wata wataƙila zan gano abin da duk mutane ba su gano ba duk ƙarya ake musu ba su gane ba bari in je in ji ta haka zan gano abin da sauran mutane ba su gane ba ka je ka ce za ka ji ayar Allah don ka bayyana ƙaryar Allah Allah wa iyadu billah in ka je da wannan niyyar to ba za ka ji ba gaskiyar amma ka je da zuciya ka ce bari ka je ka ji kai tunani gaskiya ne abin haka ne domin Allah maɗaukakin sarki ya sanya ayoyinsa sun dace da asalin abin da Allah ya disa a cikin hankalin ɗan adam hankali shaida yake ga ayoyin Allah shi yasa Allah ma yake kira da cewa afala ta tafakkarun don mai ba za ku yi tunani ba hmm? tabiru ya unil absar ku yi izina ku lura inda lura ba za ta kai zuwa gaida da ayoyin ba Allah ba zai kira yi haka ba to saboda haka wannan ita ce hanyar samun shirya tare da sanin cewar babu mai kawo shirya babu mai bayar da ita sai Allah jalla wa'ala. sannan Allah madaukakin sarki ya ce su waɗanda suka ɓata. wato ranar alkiyama Allah zai tayar da su a kife a kan fuskokinsu wannan yana daga cikin abin da ake ce ma min jinsil amal sakamako daga jinsin aikin da mutum ya yi ne yayin da suka zamanto a wannan rayuwar ta duniya a kife suke tafiya duk da yake suna tafiya kamar mutane a kan kafafunsu amma yayin da yayin da wato suka mayar da gaskiya ta zama ƙarya suka mayar da ƙarya ta zamanto gaskiya to sun tafi a kife tafiya suke a kife to ranar alkiyama hakika za ta bayyana wani ya nuna mana cewa ita lahira gidan hakika ne babu ƙarya a lahira komai a hakikarsa zai bayyana bata a hakikarsa zai bayyana sauraka waɗanda suke tafiya a kan daidai haka za su zamanto kan daidai ranar lahira waɗanda yake suke tafiya a kife to ranar lahira za a gansu a kife afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim yanzu wanda yake tafiya a kife akan fuskarsa daidai yake da wanda yake tafiya miƙe akan tafarki madaidaici ba daidai yake ba ga dukkan mai hankali to wannan shine abin da yake faruwa a duniya amma ba wanda yake ganin haka to ranar lahira zai zama to ga kowa da kowa ke gani shi yasa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah Allah ya ce wa nahshuruhum wa qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa wannan ayar da Allah ya faɗa da kuma a cikin suratun Kur'an ma Allah madaukakin sarki ya faɗi alhashiru alal wujuh za mu tayar da su akan fuskokinsu su suka ce yace ya rasu ta ya za su tafiya akan fuskar yace masa innal ladhi inna allaha innal ladhi mashahum ala arjulihim qadirun ala an mashihin ala Allah da ya tafi da su da yake da yake da ikon tafi da su akan kafafunsu yana da ikon ya tafi da su akan fuskokinsu yanzu duk wanda ya samu kamar da ya samu da gabobinsa suke aikin da suke ba don Allah ya ba su ya sanya su su haka bane ba don Allah ya sanya su haka ba ne yanzu kowane sel na jiki ba yana da ba cytoplasm mai cike da ruwa ba da nucleus a ciki amma kowane sel a cikin nucleus ɗinsa akwai ɗabi'arsa da Allah ya ba shi wannan ɗabi'a akwai sel ɗin da shi gani zai yi akwai cell ɗin da shi ɗanɗano zai yi akwai sel ɗin da shi shakar oxygen zai rinka yi akwai cell ɗin da shi na kwakwalwa ne tunani zai rinka yi neurons ne lantarki yana shiga cikinsa yana motsi kowanne da irin nasa ba Allah ne ya musu haka ba akwai wani abu wanda yi ka sanya cewar cell ɗin dunduniyarka su zamanto wato masu kauri ba za su zamanto kamar yadda za ka rinka tafiya a bayan ƙasa ba za su zamanto kan cewa masu laushi kamar kamar cell ɗin harshe ba inda Allah ya yi sel ɗin dunduniya kamar na harshe ne za ka iya tafiya to Allah da ya yi shi ne wannan jawabin na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da ya sanya su suke tafiya a ƙafa shi ne yake da ikon ya sanya su za su tafiya a kan fuskokinsu to wannan shi ne istidlali da wato a ƙiyasul aula san cewar tun da Allah ne ya yi wannan to wannan ma shi ma Allah zai yi shi al'amarin nufinsa ne in ya ce ya zama haka zai zama to sannan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a halin tashinsu da cewa za su tashi umiyan makafi kamar yadda Allah yake cewa a suratu taha ƙala rabbi ne mahasharta a'ma wa wa ƙadukuntu basira Allah ya kata da ni makaho bayan da na kasance ina gani shine Allah zai ce wa aya a fa ayatuna ha wa kadhalika al-yawma tunsa ai tamkar haka ne ayoyi na sun zo maka ka ƙyale su ka manta da su haka nan a wannan rana za a manta da su to kamar yadda mutum ya makance gabarin ganin ayoyin Allah a nan duniya to ranar lahira sai ya tashi makaho Yadda zai zamanto kowa ya gan shi zai san cewa wannan yana daga cikin kafirai da ba sa ganin ayoyin Allah umiyan wa bukman kuma bebaye ba sa iya magana wa summan ba sa iya ji saboda haka ke nan yadda suke a cikin bata a nan duniya amma ba a gani suna yin abin da dukkan kowane mutum yake yi to ranar lahira wannan batan nasu Allah sai ya masa riga sai ya zamanto sun tashi a batattu hakikatan ba za su iya gani ba ballantana su san inda za su tafi ba za su iya magana ba ballantana su kira a kama hannunsu ba za su ji ba in mutane suna gudu za a fada ballantana su ji su ga taitayin saboda haka haka suke ba ji ba gani ba magana kuma ga su a kife wannan hakikatan haka Allah zai tashi waɗannan bayi batattu to waɗansu sun ce a ta yaya Allah zai tashi su ta yaya aka sifanta su da makanta da kurunta da kurunta da bebantaka bayan gashi Allah yana cewa ranar alkiyama wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa mujrimai mushrikai suka ga wuta suka tabbatar cewa cikin ta za su fada suka rasa abinda zai kawar da su daga gare ta to an ce kuma makafi ne to ya kuma za a yi su ga wuta bayan su makafi ne kuma haka dalika za su ce ma Allah wallahi rabbina ma kunna mushrikin gashi an ce ba sa magana amma gashi za su yi magana suna rantsuwa Allah wallahi ba mu shirkai bane mu to ibnu abbas ya bada amsa akan jinsin irin waɗannan abubuwa cewa ita rana fa in ba ban manta ba ita rana alkiyama gwargwadon tsawonta 50 alfasana shekara 50 rayuwa ce fa kamar yadda rayuwar duniyar nan take rayuwa kamar yadda rayuwar ciki take rayuwa mutum yayi rayuwar ciki wata tara ya zo kuma ya yi rayuwa a nan duniya shekarar da Allah ya ba shi na ajalinsa saba'in to haka tashin alkiyama ita ma wata rayuwa ce wadda bayanta kuma sai kuma rayuwa a cikin wuta da rayuwa a cikin aljanna wayannan rayuwa shine ne tarkabun na tsabakan an tsaba? Sau da wannan rayuwa da za a tashi shekara hamsin ce kuma tana da abin da ake cima al'arasat halaye na ranar alkiyama akwai halin magana akwai halin rashin magana akwai halin ganin akwai halin rashin ganin shi sa imam al hasan al-basri ya ce wannan hali da za su tashi a kife a makance a bebaye kura ne lokacin da ake tashin su ne daga inda suka aka fito da su daga cikin kaburburansu ya zuwa ga ardul mahshar domin idan aka tashin alkiyama kowa tafiya zai yi zuwa za a kada mutane mala'iku na kada mutane zuwa matattara inda za a yi tsayuwar hisabi ita ce argun mashar to lokacin da za a kado wato mutane to shiryayyu za su tashi da amince suna tafiya waɗanda suke kafirai sun tafi a duniya a kife to haka za su tashi a kife saboda haka babu a cin karo da juna hali ne akwai halin da za su yi magana yaushe ne za su yi magana yaushe ne za su ga wuta suna ganin wuta lokacin da aka zo za a yi musu hisabi domin kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa Allah zai yi zance da shi babu tafinta tsakaninsu ya duba damansa ba zai ga komai ba sai aikinsa ya duba hagunsa ba zai ga komai ba sai aikinsa ya duba gabansa ba zai ga komai ba sai wutar jahannama to a lokacin nan suna gani idan suka ga a idan suka ga an tashi mutane an so ma hisabi aka ce wa mutum ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza sai ce wallahi ya Allah ban yi ba idan idan idan waɗansu kafirai suka ga waɗansu sun yi wannan hujja sai su ce to mu ma ku zo mu je mu hujja wajen Allah wataƙila in muka yi hujja in muka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin Allah zai kale mu saboda haka a hali ne kowanne Allah yana wato ranar alkiyama shi yasa waɗansu daga cikin malaman mu. suka rubuta littafi sai kutub ya rubuta at-taswirul fanni fil qur'an yadda al-qur'ani yake yin wato kamar majiki ya suranta ranar lahira ka ganta to ranar lahira Allah ya bayyana lokutanta daban-daban a cikin al-qur'ani tun daga lokacin da za a fito daga cikin kabari har lokacin da Allah zai hukunci yan aljanna su shiga aljanna yan wuta su shiga wuta kowane mataki mataki da halaye daban-daban Allah ya bayyana to wannan ya nuna irin halin da wato za su waɗanda suka kasance a cikin bata za su tashi a ciki to sannan kuma Allah ta'ala ya ce ma'awahun jahannam wato bayan wannan hikayar halinsu ne a filin tashin alkiyama to sannan kuma makomarsu alma'awa shine inda mutum zai je eh, shine gida masauki matattara daga wato alma'awa wurin da yake tara ka ka je ka gama galudayarka a gari ka dawo ka tare a gida to su ma duk in an gama wannan tashin hankalin kuma na firin tashin alkiyama kuma inda za a mayar da su in ka gada ma ka kira shi gida in ka kamata ma ka kira shi abinda za ka kira shi Allah ya kira shi gidansu amma wannan gida ne ina jahannama ta zama gida ina jahannama eh, ha sa'at mustaqarran wa muqama ta mugusta a matabbata ta mugusta a wurin tsayuwa to amma shi ne ma'awahu matattararsu gidansu inda za su gama a tattara su a su koma jahannan ɗaya daga cikin sunayen wutar Allah halitta ce ta Allah wadda tana nan wadda zai azabtar da waɗanda suka karyata suka suka kafirce masa suka karyata annabawansa da manzanninsa suka karyata saduwa da shi kullama khabat koyaushe ita wutar jahannama wato harshen wutarta ƙunanta ya gama ƙona jikinsu domin ba ta rage zafi sai Allah ya ƙara mata zafi wato a jikinsu ne alhubo a rage zafin nata a jikinsu ne domin idan fatar ta ƙone ga baki ɗaya in fatar ta ƙone ga baki ɗaya sai Allah ya sake musanya musu wata fatar shi kansa yadda Allah ya ce inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa kullama nadhijar juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab koyaushe fatunsu suka ƙone sai mu musanya musu waɗansu fatun da waɗannan fatun don su ɗanɗana azaba shi kansa wannan bayani ne na hikimar Allah cewar ba wani waje ne a jikin mutum yake ɗanɗanar zafi ba illa fata kuma cells ɗin fata su ne daga gare su ne wato nerves waɗanda suke jin zafi daga gare su ne suke tikewa fata ita ce take ƙonuwa take jin zafi ba nama ba shi sa Allah bai yi maganar ƙonewar jin zafin naman ba sai ya maganar jin zafin ƙonewar fata tasu to in wato idan harshen wutan ya yi sauƙi a gare su ne fata ta gama ƙonewa to sai Allah ya ce zidnahum sa'ira sai mu daɗa ƙara musu ƙuna ita jahannama makamashinta mutane wato jikin mutum shi ne yake dada ƙara rura ta in ta haɗu da jikin mutum to sai zafin nata ya kai ya zuwa ga temperature din da Allah ya sanya shi haka zalika duwatsu in kana so ka san yadda dutse yake zamantowa makamashin wuta ka duba volcanic eruption ka duba volcanic eruption idan ka ga fim ɗin yadda volcano yake fitowa yadda ƙasa take aman dutse narkakke ya zamanto jajawur baki irin baki ne amma wuta ne a cikinsa yadda za ka ga idan ya je ya samu bishiya bishiyar da baki da ta zama to baki bishiya ce kore shar idan ya sami wannan bishiyar ta riga ta zama to baki kirin ya gama kona ta daga wuta dutse ne amma wuta ce a kone yake to tun anan duniya Allah ya nuna mana to Allah da ya wannan a cikin duniya za ka ce Allah bai tanadin wannan ba da ya ce ya yi shi da ya faɗa ya ce ya yi to wannan kun ga ban tsoro ne Allah ya yi ban tsoro ne da yin kafirci wato dalili albinda ake ce ma al-dalilin wujidani wanda idan ka ji zuciyarka za ta girgizu a ce yanzu wannan hali shine abin da yake saur yake jiran wanda ya kafirce ma annabawan Allah daga cikin su hadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya sanya wa mutum tsoro to sai Allah ya ce zalika jaza'uhum wannan shine sakamakon su bi annahum kafaru bi ayatina saboda su sun kafirce da ayoyinmu wa qalu a idha kunna idhaman wa rufata kuma suka ce yanzu idan mun kasance kasusuwa wa rufatan mun zamanto rududdugaggu waɗanda suke mun zamanto mun koma turbaya a inna lamabu'usuna khalqan jadida yanzu mu kuma za a sake tayar da mu wata halitta sabuwa wato sakamakon dalilin abin da ya sa ake musu wannan sakamako abu guda biyu sun kafirce da ayoyin Allah kuma sun yi inkarin tashin alkiyama sakamakon sakamakon kafirci kenan wato wannan sakamakon na jahannama shine ga wanda ya hada waɗannan abubuwa guda biyu to wannan dole wanda ya kafirci ya ba shi tsoro to bayan Allah ya kawo dalili na wujidani sai kuma Allah ya daga cikin uslubin alkur'ani na sarrafa yanda yake janyo hankalin ɗan adam bayan ya jefa razani da tsoro da abin da zai sanya ka ka yi makyarkyata idan ka suranta wannan abin ka kawo shi a cikin inuwar a cikin zuciyarka to sai kuma Allah ya koma yana zance da hankalinka yace awalam yarau أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم to yanzu shin basu gani bane cewar Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa mai iko ne shi akan ya halicci a kwatankacin su ya halicci irin su to kaga wannan dalili ne na hankali Allah da ya sama da ƙasa wato ya janyo hankalinmu shi yasa ya sifanta kansa da sifa da ba wanda zai inkari Shi ne ya ce, Allah annallaha allazi khalaqa samawati wal ard Allah wannan wanda ya halicci sammai da ƙasa domin sammai da ƙasa ba za ka yi inkarin su ba kana ganin su mushahadi ko babu wanda yake inkarin cewa Allah ne ya yi su in banda wanda ya fi kowa lalacewa a kafirci shi ya sa mushirikai wato sun fi kyan hali bisa waɗanda suke cewa babu Allah sun fi kyan hali bisa atheist wannan manya-manyan malaman da suke da'awar sun san physics sun san mathematics amma suka kafirce ma Allah gala mushiriki da shi don mushiriki ya san akwai Allah shi ma ya san akwai shi amma ya taki tunda Allah ta'ala ya ce qalar lahu qalat afin lahi shak akwai shakka a Allah babu shakka shi yasa ba a kawo dalili akan cewa Allah ne ya sama da ƙasa sai ma dai Allah ya ce am khalaqu samawati wal ard ko su ne suka halicci sama da ƙasa mai da ƙasa tunda sun san dai akwai mahalicci to su ne ko ka su ne suka yi kansu am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ko an halicce su ba da wani abu su ne suka halicci kansu ko kuma su ne suka yi halitta duk hankali zai tabbatar cewa babu wanda ya halitta sama da ƙasa sai Allah to idan ko tunda kuna ganin sa wannan dalili ne wanda yake wato abinda ake ce ma premise asali ne muqaddima ce wadda take ake sallama ta to Allah da ya sama da ƙasa ba kwa gani al-ru'ya anan wajen ana nufin ar alqalbiya al ba kwa gani da idan zuciyarku na tunani cewa Allah da ya halicci sama da ƙasa mai iko ne akan ya halicci kwatankwacin su mai iko ne kan ya halicci tamkar ku kamar ku wato Allah da ya faru halitta dawo da ita ba za ta gagare shi ba to nan malaman sun yi saɓani malaman musulunci shin halittar da Allah zai rana alkiyama sabuwar halitta ce Allah zai yi sai a hura mutum rai ya zama cikin sabon jiki daban wanda Allah ya halice shi domin rayuwa ta dindindin ko kuma jikin mutum ne da yawar watsu a cikin ƙasa Allah zai ce duk ku tattaho ga baki ɗaya ku harhaɗu kamar yadda kuka rarrabu yanzu ku harhaɗu ku koma ku zamanto ga gajjikin da na halitta tun farko ƙasa ta kashe ƙasa ta cinye ta ta rarraba ta a bayan ƙasa ko kuma tsirowa zai yi daga wani abu wanda zai zamanto kamar ƙwaya kamar da kake sanya ƙwaya a cikin ƙasa in an yi ruwa sai tsiro ya fito bishiya ta fito to an ce komai na jikin ɗan adam yana tafiya illa wata ƙwaya a ƙarƙashin wato ƙashinsa na ƙarshe na gadon bayansa wanda shi ne ake cewa ajabu zanar ajabu zan wato ƙashin ƙwayar ƙarshe ta ƙashin ƙarshe na gadon bayan ɗan adam ƙasa tana cin komai banda wannan shine zai saura wanda daga shine sai sabuwar halittar mutum ta fito Allahu a'lam amma duk dalilai suna ishara ga kowanne daga cikinsu akwai wanda suke nuna kanci akwai kamar waɗannan ayo wannan ayar tana daga cikin abin da yake nuna kan cewa sabar halitta ne ala an yakhluqa mithlahum a inna lamabu'uthuna khalqan jadida halitta sabuwa waɗansu hadisai waɗansu kuma hujjoji sun nuna cewar jikin mutum ne da ya watsu Allah zai dawo da shi kamar hadisan ayyatu hal izamul baliya ya ku kasusuwa waɗanda kuka zamanto kun zamanto rudugagu ku haɗu kamar yadda ya zo a hadisan tabarani kuma kamar yadda ya zo a hadisan bukhari na wannan mutumin wanda ya ce idan ya mutu a ƙona shi in an ƙona jikin nasa a samu ranar da ake yin iska guguwa mai ƙarfi a je bakin teku a zubar da tokar wata tokar ta fada cikin teku wata tokar ta fada bayan ƙasa amma rasa inda yake a ce ga inda yake domin shi yana jin tsoron inda Allah ya kama shi ba zai wani lafiya da Allah ba in aka yi haka ya gudu babu shi ranar lahira Allah zai ce ma teku fito da abin da ke cikinki na jikinsa ya ce ma ƙasa fito da abin da ke cikinsa na jikinsa sannan Allah ya ce masa ka zamantowa ne sai ya zamanto sannan Allah ya ce masa me yasa kai abin da kai ya ce Allah tsoronka Allah sai ya sake cikin aljanna birai cikin imani ba shi yasa ba a yi ma Allah hukunci da shari'a ta ƙala hukunci da Allah ranar aliyama Allah ya ce zai ce masa me yasa kai ya ce Allah tsoron haɗuwa nake da kai a kan wannan sanin da ke cikin zuciyarsa Allah zai ce shiga aljanna Da hunga wannan wannan hadisin kun ga ya nuna cewar jikin mutum ne da ya warwatsu a doron ƙasa shine Allah zai tara sannan Allah ya ce ka zamantowa na ce ka dawo kuma kamar akwai hadisai da suka yi bagana akan ajabul zana zana wanda yake nuna cewar daga shi ne za a dawo da halittar ɗan adam to shi yasa malamai malamai na ahlus sunna suka yi saɓani wajen ayyana yaya dawowa za ta zamanto bayan yaya dawowa sabuwar rayuwa za ta zamanto sabon jiki ne za a yi mana koko jikin namu da ya rijige za a tattara shi a dawo da shi ko kuwa za mu tsoro ne daga cikin kabari tare da cewar kowa daga kabarinsa zai taso kamar yadda yanzu a nan duniya kowa daga cikin mahaifiyarsa yake fitowa to kowa ranar alkiyama daga cikin ƙasa zai fito daga kabarinsa nan ne hanyar fitowarsa nan duniya hanyar shigowarka duniya ta cikin mahaifiyarka da mahaifar da take fito da kai ta magudanar haihuwa ta nan kowa yake fitowa to ranar lahira ƙasa ita ce uwarmu za mu fito ta cikinta kafar da za mu fito cikin rayuwa shine daga kabari kowa daga inda aka binne shi daga nan zai taso daga inda ya shiga cikin ƙasa daga nan zai taso Allah ya ce waje alalahun ajalan larai fi, kuma ya sanya musu ajali wanda babu kokonto a cikinsa wannan wani ƙarin dalili ne wato dalilin hankali ne kamar yadda muka ce bayan an yi dalilin ban tsoro da cewa ga makoma ta jahannama to sai kuma Allah ya janyo hankali ya zuwa ga tunani ya zuwa ga dalilin hankali menene dalilin hankali shine kudurar Allah akan halittar sama da ƙasa tana da ikon wannan dalili ne akan kudurarsa kan ya dawo da sabuwar halitta bayan babu bayan da sun riga sun tafi dalili na biyu kuma shine ya faɗe shi waje alalahun ajalan larai baki kuma ga shi ya sanya musu ajali da babu kokonto a kanta shi ma wannan dalili ne na hankali kowa ya san yana da ajali ko ba aka ba kowa ya san yana da ajali ba wanda yake shakkar cewa yana daki da ajali domin kowa ya san da ajali ake mutu. ta waɗanda wai yanzu kwanan nan kun san yan social media kuna gani ana magana the death of death ko mutuwar mutuwa wai mutuwa ta kusan mutuwa ina mutuwar mutuwa sai ranar lahira banda za a zo a kawo ta a surar rago a yanka ta a ce shi kenan ahlul janna khuludul la maut ahlun nar khuludul la maut amma a nan duniya babu zancen mutuwar mutuwa wai sun ce an garo wai mutuwar mutuwa <laughs> wannan tana daga cikin kamar yadda ake cewa hatu kasmiha wauta sunanta ne wato tafi karfin a faɗi ta kawai kace sunanta wauta to shi ne wannan abin da suke yi amma kowa ya san yana da ajali shi sanin cewa kowa ya san yana da ajali yana cikin asalin fitran mutum don baka taba ganin wani wanda yake ba shi da ajali ba shi wanda yake bincike ya soma cewar mutuwar mutuwa za ta zo shi kansa mutuwar za ta fara hawa ajalin nasa zai zo shi nan ya gama ya tattara duk abin da ke cikin wannan mushen kwakwalwar ta tafi da shi to cewar Allah ya sanya ajali da babu kukwanto a cikinsa ta yaya ya zama to dalili ne akan cewar akwai ranar lahira tun da dama Allah ya kawo wannan ne domin kawar da inkarin ranar lahira da kare ayoyin Allah da kafirai suke yi domin shine dalilin su zalika jazaohum bi shine ijramun su laifin su ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قرية آيوين الله بإنكار تاشن القيامة تو سنة أجل دليلي ني أكن تاشن القيامة دليلي ني نهانكن سبودا الله يا فارو رايورنا كما يسن يا متى أجل ta ƙare kenan hikima ba ta hukunta haka ba don dukkan mai hikima dukkan gwani idan ya yi abu ba zai so a bata shi ba ya zamanto ya kare wannan abu ko yaro ne mai yin motar kara ya je ya motar kararsa sai wani kato mai cin zali ya zo ya taka kota ƙaran ya murje ta dole yaro zai yi kuka sai a gara abin da ya ka zo a karar masa da shi ai da yi don a ƙarar masa da shi ba to Allah bai yi halittar sai ya sanya su duk suka yi wannan abun ba ya ba su abin da za su ci ya ba su hanyoyin jin daɗi ya ba su mata ya ba su abinci ya ba mu matan maza duk yi wannan abin a nan duniya ya kawata musu da halittar ƙasa da halittar sama duk yi musu a ce kawai shi nan abin ya tafi sai yi ba shi kansa cewar Allah ya sanya ajali dalili ne akan cewa zai sake wata rayuwa zai sake wata rayuwar zai dawo da mu domin shi ne cikar hikima da shi ne cikar hankali wannan ibn ashur shi ya yi bayaninsa da kyakkyawan bayani a cikin tafsirinsa a wajen fuskar waje alalahun ajalan larai ba fiye wato shi ajali dalili ne cewar akwai wata rayuwa cewa in an mutu ba shi kenan ba a ce in an zo an mutu kawai ƙurunƙus shi kenan sau da yawa idan mutum yana bacci in bacci ya ɗan ɗauki mutum in ya farka ya rika tunani ina nake wane ne ni ka rinka tunani wannan zai nuna maka cewar ai hakika akwai wata rayuwa tun da Allah ya riga ya yi ka kenan ya yi ka ba za ka kare ba sai dai za ka kare a cikin ni'ima ko a cikin azaba a nan ne za ka zaba a nan ne za ka yi wannan shirin Allah maɗaukakin sarki ta ba mu arziki na'am sai ya ce Allah ta'ala ya ce fa zalimu nuna illa kusura, amma azzalimai sun ki sai kafirci wato sai musu da Allah sai musu da ni'imomin Allah to wannan ya nuna kan cewar waɗanda suke kafurta, ba wani abu suke ba zalunci suke yi zalunci ne saboda sun cuci kansu saboda akibar abin da suke na kafirci a kansu yake ba zai shafi halittar Allah ba ba zai shafi mulkin Allah ba ba zai shafi ɗan uwansu ba ko na kusa da su ko mai musu wa'azi kuma azzalumai ne saboda sun karyata gaskiya sun gaskiya sun sanya gaskiya a rigar ƙarya sun kawata ƙarya a surar gaskiya sun kallaba sun juya haƙa'in menene fi zalunci irin yadda Allah ya abu kai kaje ka juya shi yanzu musamman ma a wannan zamani akwai zamani da ake canza haƙa'in irin wannan zamani a ce ba su ga dalilin da za a ce aure tsakanin namiji da mace ba bayan a tarihin dan adam gabaki ɗaya jiddadun haka Allah ya tsara da hikimar wanda take a bayyana take ga duk kowa da kowa hatta wanda ba shi da ilimi ya san hikimar haɗuwar namiji da mace shine wanzuwar jinsin bani adam suka canza wannan hakikar suka ce abinda zai sa namiji da mace ya aure ai shi zai sa mace da mace ma su aure mace da mace sai aure namiji da namiji su aure akwai abin da ya kai wannan kalbul haƙa'i to sun juya shi abin da yake bata suka mayar da shi suka sa masa rigar gaskiya ita kuma gaskiyar suka sa mata rigar bata suka ce addini yaudara ne addini ƙarya ne addini kaza ne ba fa abin da suke atheist din da suke ta yawo da hayaniyarsu a cikin facebook pages da sauransu ba fa abin da suke illa sakin kalmar sakin baki ga Allah da manzansa da lanar lahira da muminai ba ko waɗansu dalilai suke kawa ba iya zagi ne wanda yake zai iya wato wanda zai iya yi ma Allah a shari'a shine gwani a cikinsu. su ba wanda zai kawo wani dalili ba ba wani abu ne suke ba illa wannan qalbul haqa'iq to wannan shine zalunci shine Allah ya fa'aba zalimin azzalimai sun ise kafirci to wannan babban zalunci ne zalunci ga gaskiya haka zalika zalunci ne ga Allah dan Allah bai cancanci a masa wato wa ma qadarullahi haqqa Ba basu girma basu ga girman Allah yanda ya cancanci shi ba zalunci ne ga annabawan Allah waɗanda suke iya waɗanda suke sune masu gaskiya masu cewa ai gaskiya a zo a danganta su da cewa makaryata ne su saboda haka Allah ya sifanta su da sunan da ya dace da su sune azzalimuna na'am قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتولا Allah ya ce kullaw antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi gaya musu ya rasu ce ne da ku kuna mallakar taskokin rahamar ubangiji na idan la Da a sannan, da kun riƙe. wato da kun yi rowa kun riƙe ba za ku ba mutane ba khashiyatul infa saboda jin tsoron ciyarwa zai sa ku zai sa abin da ke hannunku ya ƙare. wa kana al-insanu qatura shi dan adam ya kasance bai gushe ba tura mai tsananin rowa da suke cewar a sanya muku a mayar a sanya muku aljannatu min filin wa anabin a sanya muku makka ta zamanto wato mai idaniya ruwa tana wato tana shayar da gonaki ba dai duk samu arzikin duniya bane to da ma ba wannan ba ma daga baki daya a ce taskar rahamar Allah ce Allah ya zo ya danka a hannunku in bayarwa za ku ba za ku ba mu talakawa saboda wanda ya butulce ma Allah wanda ya butulce ma Allah to za ka sami shi ya fi kowa ruwa kuma wannan ya nuna ba yawan abin hannu ba ne yake sanya mutum yake kyauta kamar yadda ba rashinsa ba ne yake sa mutum yake ruwa me shi waɗanda wanda Allah maɗaukakin sarki bai sa ya fi ƙarfin zuciyarsa ba ya fitar da haƙƙin Allah yake rowa kan abin da ya ba da haƙƙin Allah abin da yake sanya shi yake jin tsoron bayarwa hashiyatal infa tsoron karewa in ya rinka bayarwa yau na bayar gobe na bayar jibi na bayar wani lokaci in na tashi sai na ga account ina maimakon 06 ya koma 05 to in ko ya koma 05 wata ran zai koma 01 sai ya ji tsoro sai ya ki bayarwa shi yasa Allah madaukakin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya sanya mala'iku guda biyu suna kira ɗaya yana cewa Allahumma fi munfiqan halafa. ɗaya yana cewa Allahumma fi kan talafa Allah ka ba mu mai ciyarwa maiwa wannan kuma yana cewa Allah ka ba mu mai riƙewa halakar dukiya saboda in kana son su rinka zuwa ka rinka fitarwa suna fita ka zamanto kamar rariya amma in eh, eh, kamar in dan raroto rariya da yake kasa ne a ai rariyar ta zuka ta bayar ba a ce kawai ya wuce ba kai ma ka zuka eh idan yazo kai ma ka cina ka. sannan kuma ka bayar eh, ba a ce ka hana kanka ba dan zaka bayar to haka ake so to amma nan sai Allah ya a cikin wannan ayar Allah ya zargi Quraysh da suke neman ayoyi cewa ina amfanin ma waɗannan ayoyi din Allah ya ba su ita Shi ne ya su wannan wadata da suke cewa da gonakin inda Allah ya basu ai ba za su ciyar ba wanda yake nuna kan cewar raba arziki da Allah yake Allah yana yi ne da hikima akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ba su arziki yake don su ci daga arzikin da ya ba su saboda haka kada ka tambayi hikimar Allah me sa Allah ya bama wannan bai bama wannan ba shine ya sani domin shi ya san halittarsa baki ɗaya kuma shi ya san ƙaddararsa da abin da take hukuntawa to amma ɗan adam shi ya kasance mai tsananin rowa ƙatur wannan sifa ce ta asali ta ɗan adam duk ɗan adam kuma yana da wannan sifa amma Allah ya tsarkake muminai da ita saboda ya ba su zakka shi yasa ya kira ta zakka da ma'ana tazkiya tana tsarkake su daga wannan cutar daga cutar wa kanal insanu qatura inna abinda yake raba mutum da wannan shi ne zakka da sadaka fitar da haƙƙin Allah sai ya zamanto ya tsar shi yasa aka kira zakka zakka tana tsarkake mutum daga cutar rowa ita rowa cuta ce to sannan kuma daga baya Allah zai bayanin irin cewar idan ma da Allah ya kawo ayoyin da suka karba ai ba wai ya gagara bane Allah ya taba yi hmm? shine zai kawo abin da yayi daga Annabi Musa da Fir'auna domin ya nuna cewar ayoyi ba su ne suke sa ake imani ba الله في زكاة بحثك عن القرآن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك